نفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يا كاوم شيء بدا درس أولنا للتافي رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل سير الصحابينا تلاتين بير أبو سفيان بن الحارث رضي الله تعالى عنه ana ba mu labarin yadda ya nuna bajinta a yakin hunain wanda aka yi a shekara ta takwas a watan shawwal bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine an faɗa mana cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tabbata bayan mafi yawancin sababbin musulunta sun gudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiransu na ce musu gani nan ni manzan Allah ne su zo sannan yana cewa a nan nabiyu la kadib an ibn abdul muttalib to za mu tashi wa ya haki abu sufiyana radiyallahu anhu mawqifahu yawma idin fa yaqul ga abu sufiyana bin al-haris radiyallahu ta'ala anhu da kansa yana hikaito mana irin matsayarsa a wannan rana da aka yi yakin Hunay فيقول سيتشي فلما لقينا العدو بحنين اقتحمت اقتحمت عن فرسي وبيد السيف صلتا يتي فلما لقينا العدو لو كتن دمكا فسكنت أبو كننغابا بحنين آيات هنين اقتحمت عن فرسي سيتنن سين أبقى دا دوشينا wa biyadi as-sayfu saltan sannan kuma a hannuna akwai takobi tsirara kan sakali na zara kan sakali na tsirara wallahu ya'lamu anni uridu al-mauta dunahu yace Allah ya sani ni mutuwa kawai nake so a lokacin in samu shahada kuma dan Allah nake son mutuwa tamanni shahada baya an bambanta shi da tamannin maut ya halasta mutum ya addu'a ma ya ce Allah ya sa ya mutu shahidi har manzo Allah ta sama ya an sha faɗa mana hadisi man sa'ala Allah ash-shahadata khalisan min qalbihi nala manzilata ash-shuhada'i wa imma ta'ala firashi ko da mutum ya mutu akan shimfiɗar sani ana ɗaukar sa a matsayin shahidi a wurin Allah Allah zai ɗauke shi a matsayin shahidi wa huwa yanzuru ilayya sannan na san Allah kuma yana kallo na فقال العباس يا رسول الله أخوك وابن عمك أبو سفيان فارض عنه شيء شيء العباس بن عبد ya ce. ga ɗan uwanka nan wabnu annika dan babbanka Abu shi ne Abu Sufyan farda anhu ka yadda da shi ya ma'aikin Allah fa qala fa'altu shi manzon Allah sun ce na aikata haka Farafarallahu Allahu lahu kulla adawatin عاد فغفر الله له كل عداوته Allah madaukakin sarki ya gafarta masa nan maganar manzo Allah ta sama ce Allah ya gafarta masa kulla adawati adainaha dukkan gabar da muka yi tsakanin mu da shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana a dainaha haka ya kamata ya zama ko adaniha adaniha adaniha duk gaba da yi da ni adainaha dukkanin mu mun yi adaniha gabar da yamu man adani man adali waliyan faqad adantuhu bil haqq adaina mun yi mu'ada huwa adani wa ana adaitu huwa yu'adini wa ana u'adihi an samu musharaka kenan shi ya min shi adani ha duk gabar da ya mun Allah ya gafarta masa ai an faɗa mana irin gabar da take tsakanin shi Abu Sufyan farko ko kafin ya musulunta da manzon Allah su sama summa altafata ilayya fa qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya waigo zuwa gare ni sai ya ce akhi la amri faqabbaltu rijlahu fi rikabi ce akhi ya kai dan uwana la'amri na rantse da Allah da rayuwata take hannunsa Allah ya gafarta maka faqabbaltu rijlahu fi ke nan sai naje na sumbanci kafar manzon Allah sallallahu alaihi sallam a cikin mahaya wa habba annabi sallallahu alaihi wasallam aba sufyan hubban shadidan manzon Allah ya so abu sufyan bayan wannan lokacin so mai tsanani wa shahida lahu bil janna sannan yayi masa shaida cewa shi dan aljanna ne wa qala yace arju an yakuna khalafan min hamzata ce ina fata ya zama a makofin hamza ina fata ya zama a matsayin sagiduna hamza ai babansu dai ko hamzatu ibn abdul muttalib shi kuma shi ba babansu dai bakai shi hamza a matsayin dan uwan baban abu sufyan ne ko shi abu sufyan ibn al-harith al-harith ibn abdul muttalib shi kuma hamza ibn abdul muttalib to shine aka ce manzo Allah sallallahu ya ce arju an yakuna khalafan min hamza ina fatan ya zama shine zai zama magajin hamza sayyiduna hamza wanda manzo sallallahu ya ce shine sayyidu shuhada'i an ba mu manta ba sayyidina hamza a wani yaki aka kashe shi wani yaki aka kashe sayyidina hamza abdul maliki في أي غزوة قتل حمزة بن عبد المطلب في غير أهد في أية سنة وقعت غزوة أهد الثانية لا في الثالثة توشيني يتي وأنه وأنا مغيرة تناتشين طبقات ابن سعد سنة تناتشين الاستيعاب في معرفة الأصحاب نا الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله الرحيم تفيع لاهرة نعم جاء قمم قلت لن da أي توقع yi da wanda ya abin arziki da wanda bai abin arziki ba duk ina za a tafi duka lahira za a tafi wafi sanata wafi sanati ishirin intakala abu su fiya na ilaji wa marziya a shekara ta ashirin bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam intakala abu su fiya na ilaji wa rahmani sayyiduna abu sufyan ibn al-harith radiyallahu ta'ala anhu ya shiga ta tafi wajen Allah madaukakin sarki domin ya makautaka da shi radiyan yana mai da Allah mardiyan kuma Allah na mai yadda da shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an hisham ibn urwa an abihi qala rasulullah sallallahu abu sufyan ibn al-harith sayyid fityan ahli al-janna an ruwaito daga Hishamu dan urwa shi kuma ya ruwaito daga babansa Urwatu ibn Zubair Urwatu ibn Zubair radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala laysat lahu suhba tabi'i ne sai aka ce qala rasulullahi sallallahu shi Urwa mafi yawancin hadisansa yana ruwaito su daga Nana Aisha almajirin Nana Aisha yana cin manya-manyan almajiranta laysat lahu suhba ba sahabi bane Urwa yayansa sayyiduna Abdullah ibn Zubair shine sahabi kun ga tun daga nan hadisin yana da matsala an hisham ibn urwata an abihi qala hadisi ne mursali qala rasulullahi sallallahu ba ba qala abuhu ba qala qala rasulullahi sallallahu alaihi kawai baban shi din urwatu ibn zubair shi shi ai an ce an hisham urwa an abihi ai an abi hisham shine urwatu ibn zubair wa urwatu ibn zubair la suhbata lahu laysat lahu suhba ba sahabi bane tabi'i ne shi yana riwaya daga nana Aisha da wasu sahabbai kamar sayyidina Abu Huraira kaman sayyidina Anas ibn Malik da yayansa Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhuma to amma anan sai aka ce manzo Allah sama ya ce ba a ruwaito wanda shi ya riwaya daga wajensa ba sai daga hadisi ne mursali ga ɗaliban musalul hadis Abu Sufyan ibn al-Harith sajjidu fitiyani ahli al-janna aka ce annabi sallama ya ce abu sufyan ibn al-harith shine shugaban matasan aljanna fa hajja fa halaqahu al a wannan shekara ta ashirin zamanin sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu abu sufiyan ibn al-harith yayi hajji fa halaqahu al-hallaqu mai aski wanzan ya masa aski wa fi ra'sihi su'lulun a kansa akwai wata tsira su'lul tsira wani tsara haka da zai fito mu mutum kamar kurji fa qata'ahu sai kai wannan abin dan karan ba nan wanzamin sai yanke masa shi fa mata kawai sai sayyidina Abu Sufyan ibn al-Harith ya rasu hmm, fa yarawnahu shahida yace suna ganin sa a matsayin shahidi ne wannan wannan wannan hadisin cewa shi abu fiye da al-haris fitiya ne an aljanna hadisi ne da'ifi bai inganta ba mun gane amma rasuwarsa rasuwarsa a shekara ta ashirin da kuma dalilin rasuwar tasa to wannan abu ne tabbatacce amma dai cewa huwa sayyidu fitiyani ahal janna bai tabbata ba a hadisi ingantacce hadisi ne mai rauni mun gane ai قال أبو إسحاق السبيعي الإمام أبو إسحاق السبيعي يتشي لما احتضر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب لو كتند رسوار شي أبو سفيان بن الحارث كتند رسوار سيئي قال سيتي لا تبكوا علي قد في yi فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت yace والله من تبع face face من تبعين yin face دون سعوبة منذ أسلمت تلوك تندنا مسلمتا صداقكم من كوكا لا تبكوا علي ولما مات رضي الله عنه صلى عليه عمر بن الخطاب يا رسا زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صدق سيدنا عمر نيمة سلة أمتين سنة أمير المؤمنين شي نيمة سلة أتقيت دي شيغ ونن صحاب أم اللغة za mu ga kusan shekarunsa ba su wuce shekaru ba su wuce shekaru goma sha wani abu ba a cikin musulunci ya musulunta a shekara ta takwas shekarar da aka yi yakin hunai ya rasu a shekara ta ashirin kaga shekara nawa kenan sha biyu shekarun da yake nan a musulunci sannan zamansa da annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru biyu ne da yan watanni Allah madaukakin sarki ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam babban sani amma dai ga babban abin da ya shahara da shi Shi ne irin gudunmuwar da ya ba musulunci a yakin hunai Allah subhanahu ta'ala ya kare yadda a gare shi wannan ƙarshen sirar sa kenan insha Allah ta'ala idan mun tashi za mu tashi sirar sahabi na 36 shine sayyiduna Ammar ibn yasirin <coughs> radiyallahu ta'ala anhu